بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أنا كامل أنا أشكر لتافينا تعذيب مدارس السالكين muna عندما malam yake magana akan wato shirka wanda yake nau'o'i biyu wanda ya jero mana su shirka babba da shirka karama za mu tashi da malam yake cewa وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله zaka ga wanda yake da ɗabi'a ta tara Allah da wani wato maganarsa tana ƙaryata halinsa kuma tana ƙaryata aikinsa fa innahu yaqul wanda yake da wannan hali yana cewa la nuhibbuhum ka hubbillah ba ma san irin san da muke wa Allah wala nusawihim billah ba ma tara ba ma daidaita su da Allah sun mai gazabu lahu amma in an taɓa su sai ga yana fushi wali hurumatihim idan tuhikat a'zamu mimma yaghdabu min Allah kuma sai ga yana fushi idan an taɓa alfarmansu fiye da yadda yake fushi in an taɓa al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala kenan kaga ya fi fifita su kenan akan Allah wa yastabshir bi dhikrihim yana murna idan an ambace su wa yatabashbash bihi yana wato walwala bihi da ambatan kafirai ko kuma ƴan uwansa wanda suke munafikai siyama idza zikra anhum ma laysa fihim musamman an ambaci abin da ba sa yi ko ba haka suke ba amma aka danganta shi zuwa gare su min ighatatil lahfan na daga taimakon wanda suke halin damuwa wa kashfir kurbat da yayi ainihin bakan ciki wa qada'il hajat da biyan bukatu idan aka danganta waɗannan sufofi zuwa gare su alhali ba haka suke ba to suka ga yana murna yana sakin fuska wa annahum albabu bayna allahi wa bayna ibadi idan aka ambata aka ce wai su ne kofa tsakanin Allah da bayansa ba za a sadu zuwa Allah ba sai ta gurin na fa innaka taral mushrika yafrahu wa su. za ga mushriki ɗan yana murna yana farin ciki wa yahinnu qalbuhu zuciyarsa kuma tana bege zuwa irin waɗannan maganganu wa tahiju hulawa lawa'id at-ta'zim wato alamomi na girmamawa tana ainihin wato tana murna daga gare shi wal khudu ilahum da kankan da kai gare su wal muwalatu da kuma jibinta gare su duk tana bayyana daga gare shi wa idza dhukira lahu Allah wahdahu ko kuma idza zakarta lahu Allah wahdahu idan ka ambata masa Allah shi kai kace Allah shine mai yi mai bayarwa mai hanawa mai kaza mai kaza wajarabta tauhidahu li wajarabta tauhidahu ka kadaita tauhidinsa sa kadaita Allah shi kadai wajen ikon sa da nufin sa lahiqat washatu sai ga ta same shi wadiqun da kunci wa harajun da ainihin damuwa wa ka bi naqsil ilahiyyati allati lahu sai jefe ka da tawayar ainihin bauta ta ubangiji wacce take tare da shi ربما عاداك rigima da يرجم gaba da kai. a bisa abin da ka faɗa kana so a kaɗe ta Allah a cikin ibada a kaɗe ta shi a cikin ayyukansa to sai ka ga wannan kuma bai masa daɗi saboda abin da yake tare da shi da daga haɗa Allah da wani a cikin al'amuran yace ra'ina wallahi minhu hada ayana ji malamin yace wallahi mun ga wannan gani idan faramauna bi adawatin mun sha fama da irin gabasu baba gaula mel gawai kuma mana tanar tanar iri iri wallahi wallahu muqdihum fi dunya wal akhir Allah shine zai ainihin wato maganin su su inda wannan hali a nan duniya da lahira falan ta kun hujjatuhum illa an qalu ko ba su da dalili akan abin da suke yi na daga ainihin murna in an bar an wani Allah farin ciki in an danganta ayyukan da Allah yake zuwa waninsa sai su murna su farin ciki to ba su da wata hujja illa an qalu sai dai sun ce kama qala ikwanuhu kamar yadda ƴan uwan su kauda suka ce a ba Ali atana wa ana ayya bata ya aibata allolinmu وقال هؤلاء سوء suka ce. تنقصتم من مشايخنا وانشم ما سبوا تقوم فذلك كون عيبة اللولم كما إن كافر مكسي قيا عمل صلى الله عليه وسلم وسوكم وإنم سيسكي تنقصتم مشايخنا كون قسم تدى معلمم وشيهنم وأبوا هوائجنا إلى الله kuma kun kaskantar da wanda suke sune kofofin samun bukatar mu zuwa Allah suna ganin ba za a sabu da Allah wasu ta hanyar wa'annan to idan ka ta kace a ba haka yi kamata ba to sai su ce ka kankantar da su وهكذا كما هكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا نصارى جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لوكتنا نبي إن المسيح عبد الله عيسى المسيح باو الله قالوا قلت تتنقص المسيح وعبده ai ka kaskantar da masihu ka aibata shi ya za ka ce bawan Allah ne a ah, su a gurin shari'a ce Allah ko a dau ayyukan da Allah yake a danganta masa wasu ma haka waɗannan a gurin su in ba ka dau ayyukan da Allah yake ka danganta zuwa inda suka yi da su wani daga shahidan su ko kaza da su a gurin su ka tauye su ko kai ce ma a su bayin Allah ne to a gurin su tauye su yace wa hadha qala ashbah al-mushrikeen liman mana ittikhad wa haka waɗanda suka yi kama da mushrike suka faɗa liman mana ittikhad al-qubur suka faɗa ga wanda yace a'a adinar rikar kaburbura autanan ababen bauta su ubar da ake mata bauta min dunillahi ko ma bayan Allah wa masajid su tusadu a daina rika wasu masallaci da suke wani guri nesa nesa a ce za a tafi don wata ibada ta daban ba waɗancan masallacai guda uku da manzo Allah ya faɗa ba fa mara bi ziyaratiha kuma ya umarni da ziyararta alal wajhi allazi azina Allah fi wa rasuluhu a bisa fuskar da Allah da manzonsa suke izini mun kace a daina wannan qalu sai suke tanaqasta ashabana ka kaskantar da mutanen mu قال يتي وما ذلك بقريب كن سن فدي wannan ba abu ne ba ko ba fakar qala Allah ta'ala domin Allah madaukaki ya ce wa idza zikra Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikra alladina min dunihi idza hum yastabshirun idan an ambata Allah shi kadai aka ce shine mai yi shine mai bayarwa shine mai hanawa shi kadai za a yi bauta shi kadai za a nufa da bukata qulubul ladina la yu'minun zukatan waɗanda ba su imani ne bil akhirati lahira ishma azzak sai ta ainihin da ta nuna damuwa wai za bi kira ladina min amma an ambaci wannan Allah an ce eh wani yana da kaza wani zai iya yin kaza ko ba bayan Allah za mu yi sunna su kuma su suna yin barna والشرك الجديد هو بعينه القديم yace to wannan sabon tsari na hada Allah da wani to shine dai irin na da waɗancan sun hada Allah da alloli guma gumaka da makamantansu waɗannan kuma sun hada Allah da wasu bayinsa suna ganin abin da Allah zai waɗannan bayin nasa ma za su iya to kaga kenan abin da ya zama ɗaya ne domin dai hada Allah ne da wannan sa yace wa man shawa hadha kulluhu jami'uhu abin da ya jawo wannan dukkaninsa a takzibu bi yawmiddin qaryatawa da yawmiddin dama dai yana faɗa wannan dan ya nuna mana fa'idar da za a samu daga maliki yawmiddin da kuma iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in وأنه ليس على ما وصف الله العليم الحكيم من الجزاء العادل ووزن الأعمال بالقسط وأنه ليس على ما وصف الله cewa shi wannan karyatawa da ranar sakamako wanda shine abin da ya jawo aka mutane suka samu kansu a wancan hali to annahu al'amarin da sha'an laysa ala ma wasafa Allahu al-ali ba ka yin bautar a bisa abin da Allah ya sifaita wanda yake masani al-hakim mai hikima min al na daga sakamako al-adil wanda yake na adalci wa wazin al-amali bil qisbi da auna ayyuka da adalcin dai inma huwa kama za'amu shirik a kaman da yadda suka riya ne bil aghradi na daga ainihin aghrad wato biyan bukatu wa shafa'at da ceto Allah ce la yaqdiru Allah bi da'amihim ala wanda wai Allah bashi da iko akan ta a wasu amma وليس هذه الآخرة التي وصفها الله wanda an ce wai Allah ba da iko ya kauda abubuwa ko ba shi da iko a kanta to ba ita ce lahirar da Allah ya tsinka ba wa jazzara ibadahu wa mawaqifaha wa hazzara ibadahu mawaqifaha ba ita ce lahirar da Allah ya tsoratar da bayansa matsayinta da za su je su tsaya ba da tsayuwa a gabansa da ainihin hisabi da makamantansu ita wal mushrikuna qadiman waditan su masu tara Allah da wani na da da na yanzu يعتقدون أن أولياءهم فيه شيء من خصائص الرب شو عند سكيدرسو ويسنا دوس أبوا ونيك ألا نيك دسو keɓance keɓance wanda suke na Allah ne suna ganin wai waɗanda suke da su ma suna da wani ɓangare irin wani. wani zalika fahim yana dunan na haka ne suke roƙonsu su musu kaza su musu kaza wa ƙarma su alhali su riga su musu fa wa dafanu sun binne su amma za su je tsaya akan kabarburan suna cewa su musu za su muska. kaza sai kuma annahum aya suna riya cewa ai rayayyu ne amma laysat hayatu umurin wa su'alin fiha ba wai rayuwa ta kabari da kuma tambaya a cikin ta ba walakin min jinsi hayatar rabbi subhanahu a wai rayuwa irin ta irin ubangiji tabaraka wa ta'ala yuqaddiruna biha wa fiha ala ma la ko kuma yaqdiruna biha wa fiha ala ma la yaqdiru alayhi bashar wai wadanda suke cikin wayannan kaburban suna da iko a cikin ta irin abin da shauran yan adam rayayyu ma ba su da iko a ciki haka suke kaddara fadlan an al-mauta ala al-mauta ballantana kuma shauran mutum a yan adam masu rai ma ba su da ikon da waɗannan da suke suka yadda da su kuma suke cikin kaburburan suke da wannan ikon na daga bayarwa da hanawa da rayawa da wataƙila ma kashewa su a su suna ganin suna da wannan ikon irin ikon da mai rai ma ba shi da shi ballantana mace ce falamma ya kulu na lahun lokacin da manzanni suka zo suna cewa innahum basharun matu wa'annan da kuke kira a cikin kabarbaran su ai yan adam ne kuma sun riga sun mutu qalu lahum sai suke da su antum antum tasubuna alihatana wa tantaqisunaha kenan kuna gaya ababen bauta mu bakar magana kuma kuna sauyi darajar su domin su a gurin su a rayu ne ba rayuwa irin ta kabari da ake cewa ba za a dawo da mutum rai idan azaba ta kama yaje in nima ta kama yaje a rayuwa wacce suke suna da ikon tasarrufi a abubuwa na bayarwa na azurtawa na hanawa na kashewa suna ganin wai suna da ikon ma ce a ɗan adam ne sun riga sun mutu su a wannan ku raina ababen bautan mu kenan kuma kuna tausi yace fanzur ila hadha tashabuh baina qulubihim ka dubi wannan abu da ya rikita a cikin zukatansu hatta ka annahum qad tawasaw bihi kamar ka ce su da wa'insan sannada wanda su alloli gumaka itatuwa da duwatsu tsarka to ka ce wasiya suka yi junan su cewa mun tafi ku kuma ku ci gaba da yin abin da muka bari an yahdillahu fa huwal muhtad wanda Allah ya shirye shi ne da shirye kamar yau bilil falan tajid lahu waliyan wanda Allah ya batar ba za ka samu wani wanda yake mai shiryawa majibinci mai shiryawa gare shi ba inda Allah bai riga ya shirya da shi idan ba haka ba wanda ya mutu wataƙila ya zama ƙashi wataƙila ya zama diddigagge ya za a ce yana da tasarrufi irin tasarrufin ma da ya fi mai rai na cewa zai iya azurtawa zai iya bada lafiya zai iya ba da haihuwa zai iya kaza kaga wannan hakika ɓata ne wanda yake bayyananne isa yake to wanda Allah ya shirye dai shine shirye wanda Allah ya batar kuma to shine mutunci ko ba da ya kwanan nan ko wanda aka dade ana ta kewaya ana dawafi a sa ana zuba kuɗi ana abubuwa ana yanke-yanke na dabbobi da sunan an bashi an yi masa wannan yankan a ƙarshe da aka ce a canja gurin da yake aka tara a shi wani asusuwa ne da kawai a gurin ake wannan ɗawafin ake musu wannan yanke-yanken ake zuba musu kuɗaɗe wasu suna fashi wannan shi ne abinda malabi yake nuna a nan cewa ba abin da zai sa a haka sai dai ɓata وقرأ الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا Allah ya yanke duk wasu hanyoyi waɗanda mushrikai suka ɗamfara da su قطعا يعلم من تعوله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا قطعا وتحيوين الله ينكي ينكي ودا وقل إنورا zai san cewa annama ne ta fala min dunillahi waliyan duk wanda ya riki wani majibinci koma bayan Allah aw shafi'an ko mace shi koma bayan Allah Ba huwa kama talil ankabuti taqabat baita ya zama kaman wato gizo-gizo ce da ta rike gida wanda mun san gidanta kuma rarraunan gida ne nan tura shi za a yi kawai shi nan a gama da shi to haka haka suke sun rike gida wanda yake rarrauna wa inna wa anil buyuti labaitul ankabut hakika mafi raunin gidaje shine gidan gizo-gizo gidan ainihin gizo-gizo ne mafi raunin gidaje wanda ya rike irin waɗancan abubuwa ba shakka ya rubi gidan gizo-gizo wanda shi ne mafi rauni duk gidaje ba kenan ya kama kafan wala abin da ba zai masa amfani ba ta فقال تعالى الله مدكي ce qul idul da za'amtum min dunillah ku ce ku ci gaba da bauta wanda kuke riyawa kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wanda kuke bauta kuma bayan Allah ba su mallaki da da ƙwayar zarra a sama ko a ƙasa da dai da kwayar zarra ba su mallaki komai ba amma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhu min zahir amma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhu min zahir wato ma lahum fihi ma min shirkin min shirkin wani abokin tarayya ma lahum bai kasance gare su ba fihi ma a cikin sa mai da ƙasa amma lahu minhu min zahir min zahirin mataimaki ma lahu bai kasance gare shi ba minhum daga cikin waɗancan da suke bauta shi mai bautan babu wani wanda zai samu wanda zai kawo masa ɗauki daga cikin waɗanda yake bautan nan kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceto ba za ta yi amfani a gurin su ba sai ga wanda Allah ya izini mutum da Allah ne mai izini kenan sai abota masa kai tsaye ba tare da riƙa wasu wanda za su zama wasu ne tsari a tsakani ba shi da malam yake so ya sadar da mu zuwa gare shi a wannan bayani cewa mu zuki Allah kai tsaye maimakon kama wancan da can wanda a lokacin da za a tsaya gaban ubangiji da mu da su duka masu bukatuwa ne zuwa rahama Allah kowa a lokacin ta kansa yake ya san babu mai iya komai sai dai da rahama Allah tabaraka wa كتاب المشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النقص فالمشرك وان يكي هذا الله دولي إنما يتخذ معبوده كأينا ذكر أبو أبو بوتنسني لما يعتقد سوى قتل الشواء لإيكي أنه يحصل له به من النقص شواء ويزي مسا ونعم فاني والنقص لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة shi kuma amfani baya samuwa sai ga wanda yake da waɗannan abubuwa guda uku imma malikun lima yuriduhu wa abiduhu minhu ko da ya mallaki abin da mai masa bautar yake so ai lam kun malikan in ko ba shi da abu zama ya mallaki abin da wanda yake masa bautar yake so ba kana sharikan lil malik ya zama abokin tarayya kenan ga mai mallaka lam kun sharikan lau in bai zama abokin tarayya gare shi ba kana mu'inan lahu wa zahiran zai zama mai taimako mai ainihin taimakawa ne gare shi mai agaza fa lam yakun mu'inan wala zahiran in bai zama mai taimakawa ba mai agazawa kana shafi'an indahu ya zama mai neman ceto ne kenan a gurin su kaga innan sune abubuwa guda hudu da ko dai mutum ya zama ya mallaki abin da mai masa bauta yake so yana da shi zai iya ba in bai zama ya mallaka ba to ya zama zai zama abokin tarayyan wanda ya mallaka ta inda in ya ya nemi shi ma a bashi rabansa sai ba wanda yake masa bauta za a bashi in ko bai zama abokin tarayya ba to ya zama mai taimako ga abokin tarayya ko ga mamallakin in bai zama mai taimako gare shi ba to sai dai zama mai sai dai zama mai neman ceto kenan a wurin dole ne ɗayan waɗannan guda hudu ايش فنفى سبحانه المراتب الاربع نفيا مترتبا متنقلا من الاعلى الى ما دونه سبحانه وتعالى يا قوي دو انما تكون غدام يا تك ابجير ان شاء مي شروع دغه هاي زوا فنفى الملك يا قوي ملك والشركه التاريه والمظاهره العاجزه والشفاعه التي تم التي يظنها المشرك wanda yake abokin tarayya yake da su biya kore واثبت الشفاعة لا نصيب فيها للمشرك fiha نصيب فيها ya tabbatar da ceto wanda wanda yake abokin tarayya eh ba shi da rabuwa waye shafa'atu bi izni shine ceto da izinin Allah wannan kaga take danta da Allah abokin tarayya Allah ba shi da wannan bai mallaka ba kuma bai tarayya da abokin mallaka kuma bai zama mai taimakawa ga wanda ya mallaka ba sa'annan bai zama mai neman ceto gurinsa sai dai zama kai mai neman ceto a gurinsa baka fa bi hadhihi aya nuran wa burhanan wa najatan wa tajridan lit tauhid yace to aya da muka karanta ta isa haske da hujja da tsira da kaɗaita littafi da Allah ta baraka ta'ala Waqa ne suna shirya. Saga ban mai yankewa ga tushen tara Allah da wani. Wa mawakiki ne mana aƙalaha me kuma duhu wani aina ya tarsa da ma wato ƙarƙashinta ne mana aƙalaha ga wanda ya fahimci wannan aya. Itacen kuɗi komai, sai dai ga Allah ta baraku wa وندعو da زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض يا قول بس ملكي كوي با وما لهم فيما من شرك كما بس كاريا دا الله با a cikin abin da ya mallaka na sama da ƙasa ma lahum min zahir ko ba ba ba kima Allah bai ya gina sammai da ƙasa balance na su mun ma alfarma yanzu muna da mu ma ka ba mu wani to kaga duk an kore ne waɗancan uwa guda uku abokan tarayya ba su da ko ɗaya daga cikin waɗansu sanan ceton ma ba su da shi sai ceton da Allah yake da izini ku ta ga tun da Allah ne ke nan mai izini in za a nema sai a nema a wurin su kawai kai tsaye Tun da duk wanda za a bautawa ko a yi masa kaza to ba shi da mallaka komai sai dai Allah ta baraka. ta'ala haka kenan za a nema to sai a nema daga gurin yace wal qur'anu mamlu'un min amsalha wa nazahirha qur'ani cike yake da irin waccan aya da kuma kamantansa lakin aktharun nas la yash'uruna bi dukhul al waqi' tahtahu sai mafi mutane ba sa jin shigar wato abin da yake faruwa karkashin wannan aya wa tadammunuhu lahu da kuma kunsuwarsa a karkashin ta wa yazunnunahu fi naw'in wa fi qawlin qad dakhalu min qablu wa lam ya'qibu warithan suna da tawai wancan abu ya shiga da cikin wasu nau'i na mutane nau'i da kuma wasu mutane waɗanda sun riga sun gabata kuma ba su bar wani mai gado ba ya huwa bai na bayna ya bai na famil alquran to irin wannan cewa ai ayoyin da suna magana a mutan da ne can ba mu ba kuma ba ba su shafe mu ba to wannan shine abin da yake sa wasu ba sa fahimta alqur'ani nan da Allah ya magana waɗancan to har masu tara Allah daga wani na yau to duk sun shiga ciki masu kama kafar wani suna ganin shi zai cece su shi zai mutu ka za gobe alƙiyama to daidai suke da waɗancan da suke kama me kafar gumaka cewa su ne masu ainihin cetonsu masu agaza musu gobe alƙiyama wa amru Allah in kana ulaika qad qad khalat na rantsi da Allah ko da yake wadancan sun riga sun gabata faqad warithahum man huwa mithluhum wasu irin su sun gaje su aw sharrun minhum kuma wanda suka fi su sharri aw dunun ko kuma wanda basu su kai su ba wa tanawala alquran lahum ka tanawulihi ulaika ayoyin ƙur'ani kuma sun shafi ne yanzu kamar inda suka shafi waɗancan da suka gabata lakin al'amru kama qala umar ibn al-khattab sai dai al'amari kamar yana umar ibn al-khattab ya faɗa إنما تنقض عرى الإسلام عرى إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة أنا وروري إجيا المسلمين شيني إجيا باين إيا تذكر المسلمين شيني إيسا أكي وروري وإيه باين إيا إذا نشأ في الكلام من لا يعرف الجاهلية ce idan wanda bai san rayuwar jahiliya ba ya tashi a cikin musulunci to sai ga wasu abubuwa da suke faruwa yanzu ai daban ne da irin wanda suka faru a zamanin jahiliya amma al'amarin duk ɗaya ne in aka yi halayya irin tasu ko aiki irin nasu to ayar da ta magana a kansu to ta kuma na 'yan wannan zamanin وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ومعاذه القرآن وذمه yace domin idan mutum bai san jahiliya ba bai san shirka da abin da alkur'ani ya aibata shi da abin da alkur'ani ya ya zarga to waqa'a wa aqarra mutum sai zo ya afka cikin kuma ya tabbatar da shi wada'a ilayhi wa sawwaba wa hasana ya ma dinga gare shi ya katartar da shi nuna kyawun ba abu saboda mai saboda mai karanta jahiliyan ya sanya suka yi ta inda zai auna shi da na yanzu ya ga sun yi daidai ko ba su daidai ba huwa la ya da san haka ba sai zama ya tabbatar da abin da jahiliya ta tabbatar da shi kuma har ma ya kira kira zuwa ga shi wala ya arzu annan huwa alladhi kane alayin al-jahiliya sai zama bai san cewa wannan abun ba ma na yanzu Shi ne abin da jahiliyan dama suke kai aw naziru ko kwatan kucin sa aw sharru minhu ko wanda yafi sharri aw dunan ko wanda bai kai shi ba fa yaqudu bi zalika wara islam sai zama yana warware igiyar musulunci an qalbi gabarin zuciyarsa wa ya'udu bil ma'ruf munkara alkhairi a gurin sai zama munkar wal munkar ma'rufa abin da yake munkari kuma sai zama shi ne abin alkhairi a gurin saboda bai fahimci rayuwar jahiliya ba بل انتنا يعونا كده شيء والبدعة سنة سيدنا بدعة وانت يشيشي سنة والسنة بدعة سنة كما يشيشي بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتدريد التوحيد سيد ويكفر الرجل سيد من كافر تنسل بمحض الإيمان وانت الإيمان وتدريد التوحيد كأيت التوحيد أما أقول أنت سيد من ذلك أيضا من التوحيد بس. wa yubaddi'u bi tajrid mutaba'ati rasul sai dinga bid'antar da wasu saboda kawai sun wato saboda tsawon din manzo sallallahu alaihi wasallam dinga ganin cewa ai sun zo da wani abu ne sawo wa faraqat al-ahwa wal bid'a saboda sun bar son zuciya sun bar bidoyi kamar lahu basiratu wanda yake da basira wa qalbun hayy da rai da zuciya wacce take yara zalika ayana zai ga wannan a fili inda alheri an mai da shi shine munkari sunna ta kuma ita ce bid'a eh, kada ta Allah ya kuma me shine kafirci a gurin wanda ba samu kyakkyawa ta duk wanda ya zo da shi karkashin wato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to Allah kadai muke bauta kuma shi kadai muke neman cewa idan mun tabbatar da wannan za mu za mu fahimci wannan abin da ya faɗa cewa in mun tabbatar da wannan to dole mu kore ainihin duk wasu abubuwa da za su gurɓata mana iyaka na abu da iyaka na sa'i ihsa'un nifa al'aswa wato ƙididdige munafunci wanda yake ƙarami ba amma shirkul amma shirka ƙarami tunda da ya mana babba ne fa kayasir riya riya to kamar kamar ƴar ƙaramar riya shine kamar shine shirka shirka karama kamar ƴar ƙaramar riya wa tasannu lil khalq da nuna wa halitta ainihin cewa shi mai yin kaza yana so halitta bayan Allah kenan su ga yana wani abu a shi mai yawan kyauta a shi mai yawan kaza shi mai yawan ibada wal halafu bi ghairi Allah da rantsuwa ba da Allah kama tabbata an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar ne ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak wanda ya rantsu da wani Allah to ya tara Allah da wani rantsuwa ana da Allah tabaraka saboda duk wanda zaka rantse da shi to ka kana shine kurewar girma a gurinka to sai ka rantse da shi cewa za ka yi kaza ko ba za ka yi kaza ba to ka ke duk wanda ka rantsa da shi shine kurewar girma a gurin ka na haka muke rantsewa da Allah don mutum ya rantse da wurin Allah kenan wannan abin shine mai girma a gurin sa وإنما كان الحالة حالة حالة بغير الله شركا إيش تا غلط يا بعد الله بيا زما تار الله da لأن حقيقة اليمين ومقتضاه سو حقيقة نرنت وعد أبن تكي هكم تاوا أن Halifa, cewa rantsuwa yu'akkidu sidqa qabari yana yana karfafa gaskiyar labarin mai bayani liannahu law kana kadiban cewa da ƙarya yake yanta yantaqimul mahlufu bihi wanda ya rantsa da shi zai masa hukuma intiqama ran uku intiqaman hukuma la yaqdiru wala ahad min al-bashar shi ba shi da iko ko wani dan adam an yadfa ya hana masa wannan hukuma kamar haka yake faɗa in ya rantsi cewa eh abin da na faɗa in ba haka bane to wanda na rantsi da shi yayi mun ukuba ukubar da ni ba zai iya kare kaina ba wani dan adam kuma da zai iya kare saboda mai saboda girman wanda ya rantsi da shi لأن المحلوف به يقدر أن يسل انتقامه وبأسه saboda wanda ya rantse da shi din yana da ikon ya sadar da hukuma da kama shi bin tsarikin koko kudratul bashar ta wata hanya wacce tafi karfin dan adam wa kafin da iko ya yadda wanda irin tsirkin yana da wani iko yana da wata hanya da zai kama shi masa hukuma da sababin karya rantsuwar da i to shi sa ya rantsu to wa hadha la yakun illa lillah kenan in dai haka ma'anar rantsuwa take to kaga wannan ba zai kasance ba sai dai ga Allah alqawi wanda yake mai karfi almatin mai karfi ذي البأس الشديد ما هو سلوك الفعال لما يريد wanda yake aikata abin da su kaga ba wanda zai wannan ga mutum sai Allah tabaraka wa ta'ala kenan ashe idan ya zama Allah ne mai iko akan wannan kawai zai yi mutum hukuma da ba wani wanda zai iya masa ita zai iya sarrafa ba wani wanda zai iya sarrafa ko shi kansa sai Allah sai wanda yake da karfi wanda kuma ba mai wannan karfin sai Allah to a shi kaga kenan mai cancanta a rantsi ba sai da Allah ta tabaraka wa ta'ala wa mislu qawl ar-rajul lir-rajul misalin da faɗin mutum ga mutum su ce ma sha Allah wa shi kafin Allah ya so kai ma ka so ka shin ya haɗa san Allah da san an Allah yana ya ga dama abin ya faru kai ma ka gada ma ko sai abin ya faru ko kuma ya ce. hadha min Allah wa min wannan ai daga Allah ne da kai kinan wato ya daidaita su da Allah wajen bashi wani abu ko wa ana billahi wa bika a ina ga Allah da kai wa ma ni ba ni da kowa sai Allah sai kai wa ana mutawakkilun ala Allah ko na dogara da Allah da kai walaula anta kaza wa kaza ba dan kai ba da kaza da kaza bai faru ba wannan misali ne ya kawo mana na me na karamar shirka karama wanda ya zo da misalai a kanta don mu fahimta kuma mu nisanta ya ce kuru kana shirkan akbar a wani lokaci ma wannan ya iya zama babban bi hasbi fa'ili gurgurdan mai faɗarsa wa maqsadihi da nufus wa sa'a an nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li rajulin ya ga ya wani mutum qala lahu da yake shi ma sha Allah wa shita in Allah ya so kai ma ka so sai manzo Allah ya ce aj'altani lillahi nidda to ka san sanya niki shi Allah ne nan manzo Allah ya ce shi kul ma sha Allah wa a ka ce dai Allah ya so shi kai ni ni wanda yi to kaga manzo Allah ke ni faɗo wannan to ya wani ya kuma mutum zai ce Allah ya so kai ma ka so manzo Allah ya nuna mana in har ma mutum zai faɗi wannan ya ce to sannan kai eh, san ta mutum can nisa Allah ne ya riga ya so to sai da yi so sannan can kuma kai ka so wato da nufin Allah bayan nufin Allah sannan abin ya kasance in ma mutum har yana so ya hana wa hadha alladhi akhafu min ghairi min al-ayat wannan ma ai ne a kan wasu lafazan da ake yi na ƙananan shirka amin anwa'i yana daga nau'insa a taubatul shaykh tuba a wurin shaykh fa innahu shirkun azim wa ya zama babban kara Allah fa inna tawbata la takunu illa lillah tuba tana ga Allah ta kafsala kamar sallah sallah Allah ake wa ka nan za a tuba Allah za a tuba wa والصيام لأبي والحج لحجي والنسك لينكا وهو خالص حق لله دون الأنسى حقه لله ولا أيوان الله ba aka wuce mu zama kamar wato ainihin wato masu bin addinin masih da su ba isa su tuba wa Allah ba sai dai su je wani ya nema musu tuba ko bayan Allah bayan Allah ya riga ya ce in bayina sun tambaye ka ni ka ce Allah kusa a kusa ne ya zo a cikin musnad Ahmad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kutiya bi asiri an zo masa da wani ribatacce fa qala sai shi ribataccen yace Allahumma inni atubu ilayk wa la atubu ila Muhammad yace Allah gare ka nake tuba ba na zuwa Muhammad sallallahu alaihi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sai ki arafa al-haqqa li ahli wannan ya san gaskiya ga masu ita ya gane gaskiya ga masu kaga mu ne yau sai girman kai ya kama a gani ko mu nuna ai mu ma a sai dai a tuba zuwa gurin nan wani babba ne mu a zamanin mu yanzu sai nuna a tuban zuwa gare shi za amma manzo da yake yana so ya mana tarbiyya samu a kan tauhidi tsantsa ba wani darsu na haɗa Allah da wani a ciki sai iya ji mutum yace wannan ya san gaskiya ga masu gaskiya ya san gaskiya ga wanda suka cancance ta saboda abin da ya faru ta ibadatu domin tuba ai ibada la tambaji illa lillah bai kamata a yi wani ita ba sai Allah tasujudi kamar sajada ce ba za a yi wani ba sai Allah wasiyam kamar azumi ne ba za a yi wani ba sai Allah ta baraka wa ta'ala wa wa min anwa'i yana daga nau'in sa an-nazaru li ghayri Allah ba kalle ga wani Allah eh mutum ya ce nayi alƙawari zan yanka wa kaza dabba ko zan yi wa kaza sallah wannan kaga aiki ne da ba a yi sai ga Allah yanka ana yi ne ga Allah kamar yadda yake kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la to mutum kuma sai yi wani Allah ba kalle sai na yanka wani na wani kaza na daga dabba ko kan ba wai yanka ya samu ladan ba a shi zai wayan shi zai yanka wannan shi ma yana cikin babban hada Allah da wani wa a'zamu min al-halal har ya kuma rantsuwa da wani Allah فإذا كان من حلف بغير الله فقد idan ya zama wanda ya rantsi da Allah an ce ya tara Allah da wani na'am fa kaifa biman nazara li ghayrillah ya wanda iba kanne ga Allah ma anna fi sunan min hadisi uqbah bin amir tare da abin da ya zo a cikin sunan na daga hadisin uqbah bin amir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nazaru halifatun ba kanne ma wanda yake nayi in na samu kaza eh in Allah ya sa nayi nasara akan shirikin da nake son kullawa zan yanka wa Allah rago to anan kaman yayin rantsuwa ne zai a yanka wa Allah rago to wannan irin wannan ba kannan Allah ake yi wa ba za a yi wannan Allah ba subhanahu wa ta'ala ومن أنواع هنا لقنوانس الخوف من غير الله tsoro irin tsoron da ya cancanta Allah za a yi ko a wani Allah a tawakkul ala ghairillah dogaro irin wanda ya cancanta Allah za a yi wa a ce kuma a yi wa wani Allah wal amalu li ghairillah aiki don wani Allah wal inaba mai da al'amari wal khudu da sun fiyar da kai wa dhilli da kaskan da kai li ghairillah ga wani Allah wa ibtigha'ir rizqi min ghayri min 'indi ghairihi da neman arziki a wurin wani Allah wa hamdi ghairihi ala ma afa da irin godiya da ya kamata a yi wa Allah kuma a yi wani wal ghaniyatu lidhalika alhamdu kuma idan wai an wadatu da wannan godiyar a madadin yi wa Allah wannan shine matsala amma mutum ya gode yayi abu ka gode masa abu ne da ake bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah domin duk abin da zaka samu zaka samu ne ta hanyar wani ko me ka samu ba daga sama ya faɗo wa dole sai da wani dalili sai da wani sababi ko wani tsani don ka gode mutum da wannan wannan ba an ce ka gode wa wani Allah a abu ne da ake bukata shi ma godiya ne ga Allah wa والسخط ala. والذم والسخط على ما لم يقسمه da zargi da ainihin fushi alama lam a abu saraban da Allah bai ba mutum ba kuma ya dinga fushi ina ganin wani ne ya hana shi walam yajri bihi alqadar kuma kaddara ba ta gudana da wannan abun ba wa idafati ni'mahi ni'amihi haka na raba ni'ma Allah zuwa waninsa amma wannan ba yana nufin in ka furta ni'imar da wani ma ka ci, ɗe eh, aiwa na alhamdulillah Allah ne nufa amma kai ne saboda wannan ba yana nufin ka yi laifi ba a shi ma godiya ne ga Allah domin ka da Allah ne amma ta ne ta sababin wani wannan wannan ba kai laifi a nan wa a an kuna fi kauni ma la yasha ko mutum ya dinga kudurta ta eh abinda Allah bai so zai iya kasancewa in dai wani ya ga dama to wannan yana daga cikin manya-manyan haɗa Allah kamar anwa'i yana daga nauyin sa talabul hawaiji min al-mauta neman bukatu daga matattu mun su ma ba su san halin da suke ciki ba walistiwasa walisti'anatu walisti'anatu bihim da neman taimako da su a taimaka mu samu haihuwa a taimaka mu samu kaza alali yana cikin kabari ba san me yake ciki ba wa tawajjuhu ne da fuskantar da bukata zuwa gare su wa za asli shirkil alam wannan kuma shine asali ma na hada Allah da wani wanda duniya ta fara innal mayyita qad a amalu yawon mace aikin ta ya riga yanke wala yamliku li nafsi darran wala naf'an bai mallakar amfani ko cuta akan kansa fadlan amman yastaghathu bihi ballantana wanda ya nemi taimakon sa wasa alahu ya roƙe shi a ba a hajjaci biyan bukatarsa aw sa'alahu ko ya roƙe shi an yashfa'a lahu ya neman masa ceto ila Allah zuwa ga Allah fiya a cikin bukatun nasu hadha man jahilahu min jahalihi bi shafi wanda yi to ya jahilci wane ne ne ainihin ba da ceto wal wane ne kuma za a a wurinsa ta kamar ne ya gabata فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه ba wanda yake da iko zai yi ceto a gare shi a wurin Allah sai da izinin Allah wallahu lam yaj'al istighathatahu wa su'alahu sababan li iznihi Allah bai sanya neman taimakon wani ko roƙonsa bai zama sababin izinin Allah wa inda ma sababin izini a sababin shine izinin Allah kamalul tauhid wanda kuma wannan shine cikar tauhid fa ja'al mushriku bi sababin yamna'u al-izna shi bai hada Allah da wani idan ya zama wani yake neman ceto a gurin sa to ya zo da sababin ma da zai har izinin huwa bi manzilati man ista'ana fi hadatin bima na usulaha yana yana daidai da wanda ya muke taimako da abin da zai hana tabbatuwar wannan taimakon hazi halatu kulli mushrik wannan kuma shine halayyar duk wanda yake hada Allah da wani mun kaman yana toshewa kansa kafana ya nemi abu a gurin wanda ba shi da shi to kaman ya toshewa kansa kafana domin da ya je gurin wanda yake ya nema a gurin wanda yake da shi to sai samu wal mayitu mutabi ila man yad'u shi shi kansa mamacin ai yana bukatar ma wanda zai masa addu'a ne domin yana cikin wani hali yana cikin duhun kabari da kaza da kaza kaga addu'ar rayuwa yake bukata ba rayuwa ne suke bukata a gurin sa wa yatarahamu alai yana neman wanda zai dinga jin kai gare shi yana cewa Allah ya ji kansa wa yastaghfiru yana neman wanda zai dinga nema masa gafara kama a wasanin nabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo ya mana wasiya yace idza zurna qubural muslimin idan mun ziyarci kabarin musulmi musulmi an natarahama alaihim nima musrahama wa nas'al lahum al'afiya nima musu yanbami wal maghfirah da gafara to kaga kenan su suka bi bukatar rayayyu akan yadda rayu suke da bukata zuwa gurin وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من وما نجا من هذا وما نجا من شرك هذا الشرك من جرد توحيده لله ba wanda zai tsira daga wannan shirka din babba sai dai wanda ya kaɗaita ya karaita tauhidin su da Allah zama shi kaɗai ya kaɗaita wa adal mushrikin fillah ya zama ya ya yi ga mushrikai saboda Allah wa taqarrabu al-maqsim ila Allah ya nemi kusanci da kin abin da suke yi zuwa ga Allah khaza Allah huwa liyahu wa ilahu wa ma'budu ya rike Allah shi kadai shine masoyinsa shine abun bautarsa shine abun bautarsa fajarar da hubbahu lillah ya kaita sansa ga Allah wa khawfahu lillah da tsoronsa ga Allah wa raja'ahu lillah da kaunarsa ga Allah wa zullahu lillah ya ta kankan da kansa ga Allah wa tawakkulahu ala Allah da dogaransa ga Allah واستعانته بالله da neman taimakonsa ga Allah walki ja'ahu ila Allah da fakkewarsa zuwa ga Allah wasiratahu billah da neman agajinsa da Allah wa khalasa qasdahu lillah ya tsai ya wato tsarkake nufinsa zuwa ga Allah shi yake nufa muttabi'an li amri yana mai bin umarninsa mutaqalliban mardati yana mai neman yana mai neman yardarsa idza sa'ala sa'ala Allah in zai roka Allah yake roka ko da ista'ana ista'ana billah in zai ce nemi ko ce ko Allah yake nema gane ko ga abin da Allah ne yake bayarwa wannan sai Allah wai da amila amalan li amila lillah in zai aiki zai aiki saboda Allah in zama fa huwa lillah shi na Allah ne wa billah kuma yana ga Allah wa ma Allah yana tare da Allah to wannan ya kaɗaita tauhidinsa tsantsa ga Allah kenan to shine wanda zai nisanta daga waɗancan abubuwa da muka faɗa shirku anwa'un kasiratun la yusiha illa Allah yace tara Allah da wani fassara da yawa ba wanda zai iya iyakance sai Allah walau da hamra da zikru anwa'ahu la tasa al kalam a'zama tasa yace da zamu ci gaba muna ta faɗan nau'in sa nau'in sa to da magana mu za ta faɗi mafi girman faɗin da littafin zai yi girman da zai wahala a kauna ana karanta shi illa dai ya kawo misalai ne don mu gane Don mu tabbatar da me don mu tabbatar da iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah subhanahu wa ya samu cikin masu tabbatar da ita sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin rabbil alamin Thank you.